zunubin ɗan adam zan ba ku wani tarihi yanzu amma bai da daɗi zan haɗa muku wadda zunubi da mugayen ababe sun ka shigo a cikin duniya mutum na hwarin wanda an ka halitta shi ne adam matarsa sunanta awa da Allah ya halitta adam da hawa suna da halillakin kwarai ba son zunubi ba Allah ya yi aljanna wanda addakwai ababe masu kyawu Allah ya halitta aljanna ya sa Adam da Hawa cikin wannan aljanna don su zamna ciki akwai ruwa cikin wannan aljanna Allah ya sa ma ƙasa albarka Allah ya ce ma Adam kana iya cin duk wata itaciyar da ke cikin aljanna amma banda guda baka cin wannan itaciyar in ka ci wannan itaciyar wadda ke cikin aljanna ka mutu Allah ya haramta mu wannan itaciyar Allah yana son Adam da Hawa suna kusan shi kwarai. ya ba su wurin ƙwarai ya ba su abinci mai daɗi cikin aljanna amma ya haramta musu wannan ɗiyar itaciyar amma a wani maƙiyin adam da hawa shi ne shaiɗan shaiɗan mugu ne kun bai ƙamna Allah maƙiyin duk wani abin da Allah ya halitta ne amma shaiɗan ya san da Allah yana son adam da hawa ƙwarai saboda shi ne shaidan bai son adam da hawa akwai wani maciji cikin aljanna wannan macijin wayo ke garai shaidan ya zama maciji ya taimaka hawa magana ya ce mata wai da gaske ne Allah ya haramta muku cin wannan itaciyar hawa tabba macijin na amsa Allah ya ce mu ci duwar itacen cikin aljanna amma ban da guda itaciyar nan an hana musu cinta Allah ya ce, Ka ku ci wannan ’ya'yan itaciyan nan don kar ku mutu, macijin nan wanda yake ma hawa magana mayaudari ne. Allah ya ce muku bakwa mutuwa, Allah ya san da da kun ka ci wannan ɗiyar itaciyar kun zama kawashi. Shaiɗan ya ɗauki kamar maciji ya yi ma hawa magana hawa ta saurare shi, ta yarda da maganan macijin nan ba ta yarda da magana Allah ba. hawa ta kalli ‘ya itaciyan nan ta ɗoka ta ci, bayan ta ci ta ɗoka ta ba mishinta shi ma ya ci ‘ya itaciyar. Bayan Adam da hawa sun ci wannan itaciyar idanun sun ka buɗe, sun ka fara gane abin ƙwarai da ba na kwarai ba, sun ka fara rihe shikinsu, sun aza suna ya ɓoye ma Allah, sun san da sun shuya ma Allah baya suna yin tsoro. amma ba su san ba mutum bai iya ɓoye ma Allah mutum bai iya ɓoye ma Allah zunubin shi Allah ya san komai Allah ya tambayi Adam da Hawa wai kun ci wannan ‘ya'yan itaciyar da na haramta muku Adam ya ce ma Allah Hawa ce ta bani wannan itaciyar kuma na ci Hawa ta ce ma Allah macijin nan ne ya yaudare ni ya ce kuma in ci Allah ya san da zaman macijin nan amma Allah yana son Adam da Hawa. Allah ya ce ma Hawa, don ba ki shi magana ta ba, sai ka yi shi ciwo in kina aihuwa. Allah ya ce ma Adam, don ba ka saurare ni ba, ƙasa sai ta zan ba ta da albarka. Sai ka samu mugayen itace cikin gonar taka. Yanzu Adam sai ya yi wahala ƙwarai ka ya samu abincin bakinsa. Allah ya ce ma Adam, da ƙasa an ka yi ka kuma da ƙasa zaka koma sannan Allah ya kori Adam da Hawa daga cikin aljanna zunubi ya ɓata hulɗarsu da Allah yanzu Adam da Hawa ba su kusan Allah wataran kuma za su mutu sanadiyar wannan zunubi ne wahala ta shigo a cikin duniya amma Allah ya haɗa ma Adam da Hawa gaskiya Shaiɗan ya ɗauki siffar shaiɗan don ya yaudare su adam da hawa sun ci wannan ‘ya itaciyar sanadiyya su zasu mutu duk ɗan adam kun matacce ne muna mutuwa saboda mun yi ma Allah lamfi mu ma muna kama da adam da hawa mu ma muna ci gaba da sauraron shaiɗan yana muna ƙarya shaiɗan bai so ka saurari magana Allah kuma ka bi ta shaiɗan mayaudarinmu ne ku ci gaba da sauraronmu kun gani wadda Allah ya gyara mana hanya don mu dawo gare shi mu bar shaidan